باب ما يقول إذا أصبح babin da ke bayanin abin ya kamata musulmi ya faɗa idan ya waye gari idan asbaha idan musulmi ya waye gari ga abin ya kamata ya faɗa حدثنا موسى بن إسماعيل المنقري قال حدثنا أبو عوانة سنة al-wabbaq بن عبد الله اليشكري قال حدثنا عمر بن أبي سلمة القرشي عن أبيه لا كربو حديثا لدى بابنسا شين أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة شيكما أبو سلمة لا كربو حديثا لدى أبو هريرة صحابي النبي صلى الله عليه وسلم قال abu huraira ya ba da labari ya ce kanan biyu sallallahu alaihi wasallam idan asbaha annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya waye gari ƙada sai ya ce asbahna mun waye gari wa asbahal mulku lillah kuma mulki ma ya wayi gari mallakan Allah ne walhamdu kulluhu lillah kuma godiya baki ɗayanta tana ga Allah tabaraka ko ta'ala la sharika lahu babu mai tarayya gare shi la ilaha illallah babu abin da ya cancanta ta mafaci Allah wa ilaihin nushur kuma tashi a bayan mutuwa wato ya tabbata zuwa gare shi wa idan amsa kuma idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi yammaci kala sai ya ce amsaina mun yi yammaci wa amsal mulku lillah kuma mulki ma ya yi yammaci mallakan Allah ne subhanahu wa ta'ala walhamdu kulluhu lillah kuma godiya gaba ɗayanta ta tabbata ga Allah tabaraka ta'ala la sharika lahu babu mai tarayya da shi wato babu mai tarayya ga Allah subhanahu ta'ala la ilaha illallah babu abin da ke cancantar abauta masa face Allah wa ilaihi masir kuma makoma tana ga Allah subhanahu ta'ala idan annabi sallallahu alaihi sallam. يوعي دليل سابق ينا جوا أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد كله لله لا شريك له لا إله إلا الله وإليه النشور وإذا أمسى ثم إذا النبي صلى الله عليه وسلم ييمتي قال سيء النبي صلى الله عليه وسلم يجي أمسينا وأمسى الملك لله والحمد كله لله لا شريك له لا إله إلا الله وإليه المصير tashi da safe yana kama da tashi da za a yi a ranar kiyama saboda haka yasa annabi yake misal tashi da cewa wa ilaihin nushur kayi barci ka farka da safe yanda kake farkawa da safe haka mutane za su farka a da safe wannan dalilin yasa duk sa'ilin da gari ya waye annabi sallallahu alaihi wasallam yana wannan zikiri wa ilaihin nushur Kashi a bayan mutuwa yana ga Allah subhanahu wata'ala yana kamanta mana farkawa da muke daga barci da farkawan da za mu yi a bayan mutuwa amma da yamma fa annabi sallallahu alaihi wasallam zikirin da yake yi ya bambanta da wancan na safe amsaina wa amsal mulku lillah alhamdu kulluhu lillah la sharika lahu la ilaha illallah na'am duk ɗaya ne amma karshen maimakon annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ilaihin nushur sai ya ce wa ilaihin masir kuma makoma tana da Allah yamma yammaci tana kama da mutuwar dan adam safiya tana kama da tashin kiyama domin idan yamma ta yi kaga ƙarshen yini ya zo kowa kokari ke tafi gida to haka mutuwa take mutuwa da yamma suna da kamanni saboda idan mutuwa ta samu mutum to kamar yana komawa ne ga ainihin matabbatarsa na har abada in ma wuta in ma aljanna saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake kamanta zikirin yamma da na mutuwa yana kamanta zikirin safe yana tunatar da mu da zikirin safe tashi da zamu yi a bayan mun mutu yana tunatar da mu zikirin yamma cewa komai dadewa zamu mutu wannan hadisin ya zo cikin sunan abi dawud yana babu ma ya kudu idan asbaha abu ya ce annabu kane ya kudu idan asbaha idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya wayi gari yana cewa allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilayka wa ilayka ya allah mun waye gari ne a wayi gari a ka wa bika kuma a dalilin ne ne mu yi yammaci ya aka yi mutum ya wayi gari ta dalilin Allah subhanahu wa ta'ala wa bika haya ta dalilin ka muke rayuwa wa bika mutu kuma ta dalilin ka muke mutuwa ko idan kan kashi tashi a bayan mutuwa yana gare ka da yamma ba annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce Allahumma bika asbahan bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilayka nushur ba bambanci eh, riwayar al-imam Abu Dawud babu da ilayka al-masir la sai da yamma ilayka nushur to wannan ya zo ta misalin aikin annabi sallallahu alaihi wasallam abu hulaira yana gaya mana cewa shi kansa annabi yake haka shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam idan gari ya waye yana wannan zikiri da safe idan yamma ta yi yana wancan zikiri da yamma shi da kansa to sannan kuma hadisin an ruwaito shi bi sigatul amr ya zo da lafazin umarni ga mu mabiyansa ya zo da lafazin umarni hadisin abu hurairah ya zo da lafazin aikin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya zo da lafazin umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda riwayar ma tana sunan abi dawud babu ma ya yaqulu ila asbaha anna rasulullahi qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza asbaha ahadukum idan wani daga cikin ku ya waye gari falyaqul sai ya ce asbahna wa asbaha al-mulku lillahi rabbil alamin اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه وأعوذ بك من شر ما فيه, ما فيه وشر ما بعده هذا لن يزود لك ذو أمرني الذي أنا من أمرني إذا مو وعيد لي هو المسلمية لي ya ce asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin mun wayi gari kuma mulki ya wayi gari ga Allah wato mai iko da tarihi mulki gaba ɗayansa na Allah in ka tashi da safe abu na farko da za ka faɗa shi ka tabbata mulki gaba ɗaya na Allah shi yasa ya ce mulku kullu mulki gaba ɗayansa na Allah dan adam ba shi da wani rabo sai abin da Allah ya bashi Allahumma inni as'aluka khayra hadha al-yawm ya Allah ina roƙonka alkhairin wannan yini fatha budin da ke cikin yin nan Allah ka bani wa nasara da take cikin wannan yini Allah ka bani wa hasken da ke cikin wannan yini Allah ka bani wa <clears throat> albarkar wannan yini Allah ka bani wa hudahu kuma shiriyar da take cikin wannan yini ita ma ina roƙon Allah ka bani wa a'udhu bika min sharri ma fihi kuma ina neman tsarin ka <clears throat> game da sharrin da ke cikin wannan yini wa sharri ma ba'dahu da kuma sharrin da zai zo a bayan wannan yini annabi sallallahu alaihi wasallam yace thumma idza amsa idan yamma tayi yi falyaqul misla zalika sai ya sake fadin irin haka kaga ya zo talafazin umarni kenan wannan riwaya ta al-imam abu dawud kuma tana a sunan kubra na al-imam nasa'i hadisi na dubu tara da 9953 hadisin yana sunan ibn majah kitabu du'a babu fadl du'a duk dai hadisin abu hurairah lafazin al-imam ibn majah annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza asbahtum idan kun wayi gari fa faqulu sai ku ce Allahumma bika mun waye gari ta dalilin ka bika kuma ta dalilin ka ne zamu yi yammaci bika nahya ta dalilin muke rayuwa wa bika namut kuma ta dalilin muke mutuwa wai za amsaitum idan kun yi yammaci annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa sai ku ce wa ta ka yammaci kuma ta dalilin safiya za mu wayi gari to duka nahya wa duka namutu wa ilaikal masir makoma tana gare ka ya Allah hadisin yana sunan da tirmizi babu ma ja'a fi du'a idza asbaha wa idza amsa lafazin annabi sallallahu alaihi wa wasallam yace idza asbaha ahadukum idan wani daga cikin ku ya wayi gari fare ya kusa ya ce Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir wa idan amsa idan mutum ya yi yammaci fadai kun sai ce Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilayka an sai ya bambanta hadisin al-Imam at-Tirmidhi ya zo akasin yanda ya zo a littafin al-Adab da safe na sai ya zama da safe na yake